ilimi garkwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiran mu nake bisa dage. Masu rarwa salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam a kwanakin baya ne dai a gudanar da wani taro na ƙasa da ƙasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta jami'ar bayero da ke kano ta shirya da nufin inganta ɗabi'ar karatu a tsakanin ɗalibai da kuma sauran al'umma cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da gazawa ko raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a najeriya wakilin ma kano mahmud ibrahim kwari ya halarci wannan taro da aka gudanar kuma ya tattauna da shugabar cibiyar farfesa talatu garba kuma sauran mahalarta wannan taro kamar da za ku je a cikin shirin namu na wannan mako sunana Profesa talatu musa garba ni ce darekta ta nigeria center for radio research and development to shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu malamai da duk ma waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu to muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi mu gaya ya za mu samu mafita shi dai karatu dama a can matakin ƙasa ƙasa ake fara shi ana kai yaro makaranta ana so a ya fara karatu ko da abcd ne kuma a nan daga primary 1 zuwa primary 3 a nan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa baƙaƙe zai iya karatu ko ma wani iri ne karatun sai ya zama cewa an zo an samu naƙasu a wajen koyar da karatun da kuma koyan karatun su malaman ba su da manhajojin da za su yi amfani da su su koyar da karatun su kuma ɗaliban ba a koya musu yadda za su koyi karatun daidai to irin wannan tarukan namu shine muke kowace shekara muna zaɓa akan me zami kowace shekara akan me zami to sai muka zo muka ga cewa to inda aka ce karatu ana nufin karatun littafi yadda mutum zai karanta littafi ya gane sai muka ga kuma yanzu duniyar ta canja karatun nan ko muna so ko ba masu yaran nan ba sa son littafin nan sun fi son wata 'yar handset wata 'yar laptop su karanto wani abu a irin social media ba dai su ɗauki littafi su buɗe su karatu ba to shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da za mu karfafa wannan mu zauna da masana su malaman nan da suke wannan mu ga su kawo makaloli da za su gabatar da su na hanyoyin da za a bunƙasa wannan karatun ba wai na littafin kawai ba takardu ne za a kawo a mimmiƙa kowa ya kawo nasa hujjojin to muna ganin cewa yanzu in wannan yana da wani hanya da zai koyar wannan yana da shi ai idan aka taru za a amfani juna mun gayyaci malaman makaranta mun gayyaci su waɗanda suke su ne policies ɗin yake hannunsu yanzu akwai national reading framework wanda shine policy document mun gayyato su su ma su zo ciki saboda yanzu za a rika koyar da karatu as a subject a primary school da ka ga an aka tashi a english ne ake koyar da karatu ko a hausa to yanzu shi da kansa karatun zai zama subject ne a primary ko tun daga naziri ko ma dai wani level darasi ne mai zaman kansa to kuma in aka ce darasi ne mai zaman kansa ai ana buƙatar yanda za a samu abubuwan da ya kamata a ce suna nan yi taro wanda muka kirawo malamai suka zo aka horar da su akan hanyoyin da za su bi abin da suke bukata kowace shekara akwai abin da muke bujirowa da shi wanda za mu yi a kai yanzu kaga kamar bara mun yi a kan littattafan yara to wannan za ka ga mun gayyato masu wallafa littattafai mun gayyato irin malamai saboda su duba mu ga irin littattafan ma da ake yi za su iya koyar da karatun yadda ake so? Profesa kin yi maganar bara da sauran shekaru. Mm. Tun da kuka fara wannan shine karo na hudu. Mm. Me za a iya cewa kun samu kun cimma na ci gaba idan aka yi bitar abubuwan da kuka yi a waɗannan shekaru? To ai kuna tare da mu, duk shekara kuna tare da mu. Kuma gaskiya muna ganin hasken abubuwan da muke yi saboda yanzu kaga da farko na farko da muka yi mun gayyato masana koyar da karatun daga can partners mu wanda muka yi haɗin gwiwa da su su suka zo suka ba da takardu ya zama cewa kamar sun horar da malamai ne a yanda ya kamata a koyar da shi na biyu kuma sai muka ce to bari mu dan buɗa mu bar kuma mutane su zo da nasu 'yan ƙorafe-ƙorafen da matsalolin da suke samu a wajen koyar da karatun to na uku kuma sai muka ce to mu kalli ma littattafan da ake koyarwa da yaran da masu buga littattafan yaya suke buga su ya suke wannan to na hudu kuma sai muka ce to yanzu bari mu kalla tun da dai littattafan nan ba su kadai bane a karatun nan bari mu kalli ɗaya bangaren na wannan karatu a handset da, su kwamfuta da su ipad ƙarshe professor da kun za ku faɗaɗa wannan tsari zuwa makarantu musamman waɗanda ake horas da malamai aikin malinta ina wannan zance ko tsari ya kwana da aka ai yanzu mun fara mun programs har ma um, na farko sun gama muna ba da diploma ta gaban digiri a koyar da karatu har mun yi graduating in set na farko to yanzu kuma wa'yansu sun fara kuma akwai irin kaman workshop to yanzu ma muna muna working akan wani proposal wanda za a gayyato mutum bibi daga suburbs na najeriya gaba ɗaya mu zo mu koya musu wa'annan saboda mu taru wannan national reading framework ɗin da ya to kaga ana buƙatar kamar mu za mu training trainers inda za su tafi su je su yi a sauran states To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora kan wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya da Profesa Talatu Garba na Jami'ar Bayero da ke Kano a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Jolly Leather Gresham. Naku Babin gida Cifrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.